danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Masha Allah. Sojoji sun ceto 'yan sanda ashirin da 'yan kungiyar ta'addanci ta ISO suka yi garkuwa da su a Yobe. da fata idan wani shine zuwan karfar ko kuma kai subscribe ba ka da subscribe kana ka da alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mun daura shirye-shiryen kwatar tsaro ta sanar da cewa an ceto da 'yan sanda guda ashirin da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a wani haɗari da suka kai wa tsarin 'yan sanda da ke buniyadi a garin na buniyadi makaddashin daraktan harkokin yada labarai na rundunar Brigadier Janar Banat Onyeko. Yayin da yake yi wa manema labarai ƙarin haske kan ayyukan soji da ke gudana a cikin makonni biyun nan da suke gabata ya bayyana wannan batu. Ya ce, sun fatattaki 'yan ta'addan daga sansanin su yayin da wasu kuma suka mika wuya kamar yadda jaridar the ta rawaito a cewarsa sun yi nasarar kashe jimillar 'yan ta'adda 62 tare da kama 28 jaridar the pins ta rawaito cewa a dunkule an kashe 'yan ta'adda 62 sannan an kama 28 daga cikinsu sannan an kwato makamai iri-iri har guda 54 da alburusai 144 daban-daban ga wasu sai da wuce allah taimaki sojojin najeriya kara ba su karfin gwiwa wajen karin